الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد أنواما سجرما سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته نامنا بركة دشان روا بركة مدشان روا أولا وتن رمضان وتن الخير وتن البركة وتن قيام والصيام والطاعة والفكر والتوبة والإنابة وتن كراتون قرآني lallai mu dage makaranta qur'ani da sada zumunta da kai ziyara makabartu da asibitoci da gidajen yara masu tabin hankali tory home da sauransu saboda mu gwababa mu kassafa mu yaukaka hanyoyin samun ladamu maza maza mu sai hannun jari a kamfanin Allah wanda baya yankewa ga watan nan da fatan gane ko to muna cikin har yanzu suratu al-ma'arij kuma kamar da muka saba mukan yi tambayoyi kafin mu je gaba amma eh, za mu sake taɓo tarihi bayan mun yi magana akan zaidu wanda ya magana bayan ya mutu a tafsirin mu da ya wuce mun yi magana tunda tambaya aka yi cewa malam kai magana akan akwai wani zaidu wanda kace yana gawa gawaye magana kuma na gaya muku wani ne wannan zaidun da sunansa shine zaidu ibn kharija ba ibn harisa ba ba ibn sabit ba imam bai ya koro riwaya da isnadi tabbatar ka bukhari bi asani da jayida to amma zirin za magana kansa yanzu ne wa wanda zahabi cikin tsaramin nubala ya ambace shi Shi ne zaidu Ibn harisata Ibn sharahil al-kalabi wannan babban mutum ibn hajar na cewa Allah ya rahamshe shi mahaifiyarsa su'uda ta ɗauke shi tun zamanin jahiliya ta tafi unguwa a yankin su. ƙabilar banu kal kusan zamanin jahiliya mai ƙarfi kan turmushe mara ƙarfi har suna da slogan almulku liman kahar might is right in kana da ƙarfi ka ci mara ƙarfi kawai to sai aka sace shi ta yi kururuwan duniyar nan suka kwace suka bangaje ta waɗanda suka sace zaidu bin harisata sai suka nufi kasuwa ta ukaz kusa da maka suka je suka sayar da shi wanda ya sai shi shine hakimu ibn hizam shi kuma hakim ibn hizam dan uwar uwar mu ne na khadija Binta khuwailid matar annabi sallallahu alaihi wa sallam bal uwar gidansa babbar mace Allah ƙara mata yarda sai ya ɗauke shi sai ya kai mata to lokacin sun yi aure da sun sallam wasu suna ganin a lokacin manzala yana shekara talatin da biyar saura biyar a bashi manzanci Allah ya zaɓi zaidu ya jefo shi wannan gida ko in ce kawo shi wannan gida subhanallah fadlun azim saura ka yana kallon manzon Allah da kyau ya tarbiyyantu ya halayyantu malam sai labari ya je banu kilab cikin 'yan kabila sun zo maka suka ce ya harisa ra'ayi na binaka bai makka ai mun gadanka sukan ce wa rabbil ka'aba kamar ka ce Allah ya ce iya wa rabbil ka'aba ra'ayina malam sai ni gari takanasta banu kilabin ila makkata liyanzura ila ibnihi al-mafqud al-masruq zaidu na zuwa kuma suka taho da ainihin ankil ɗinsa aka ce da shi ga muhammad nan a masallacin wasu sallallahu ya zo da magana mai daɗi na zo na gare ka yabna abdul na zo fi fida ibn zaid na zo neman in yantar da ɗana ne ka faɗi duk abin da kake so na fansa zan bayar almahim ibin mu koma gida sai ta abu ne mai sauƙi na sauce zai da zo ya ce in ya zaɓe ku a kaina ku tafi da shi ba na bukata ku ba da komai na fansa in ikhtarakum alai Habu bihi lafida walakin in ikhtarani alaikum in ya zaɓe ni alaikum akan ku wallahi ni ba wanda zan miƙa shi zuwa ga abin da yake halaka ba annabi ce ya zai waye wannan ce babana ne wannan fa haza ammi ita to ka zaɓi na zaɓa ka dai san ni waye gare ka ka san zaman da kai da ni ya ce wallahi ni ba wanda zan fifita zaɓin wani mutum ba ne a kanka sai wani ce zaidu a takhtar al'ubudiyya al'urriya wa takhtar rajulan ala abika wa ammik ya za ka zaɓi ainihin bauta sama da yanci ka zaɓo wani akan babanka ya ce wani ya ce wallahi abinda na gani game da wannan mutumin ba zan taɓa fifita kowa kan shi ba ni na ga abinda na gani game da shi wayo Allah ya zaɓe shi ba wuce kan ya caɓa ko wanda ita ce caɓawa ɗin caɓawa mai dalili kuwa to wani ikon Allah sai uban wallahi sai farin ciki sai ato ashe kenan ya tafi murtahal bal mutma'in al qalb zaid ibn harisa kenan to daga wannan lokacin sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai shi ce ya ku mutanen maka ina shaida muku wannan yaron zaidu daga yau dana ne arisuhu wa yarithuni zan gaje shi in ya mutu zai gaje ni in na mutu daga nan ma aka yanke aka daina kiransa zaido ibn harifa sai kuma ana ce shi zai ibn muhammad Zai ibn muhammad to ana nan ana nan sai aka aura masa na zainab bintu jahshin uwar muminai ya aure ta ita kuma tana ganin ah to kasan sha'ani yau da gobe sai Allah kana ganin bawa ne a takaice zaman yake daɗi to amma kuma akwai hikmatun baliga fa ma tughni nuzur akwai abin da Allah ta'ala yake so ya rusa ta hanyar auren aqidar ne wai sun sona aqidar wai zai ga muku daga gano aqidar ne at-tabanni menene tabanni adoption an tatabanna abdan yakuna lakamnan wa lasta walidahu ant shine tabanni ai to laraba suna wannan kawai sai ka samu ka ce jama'a wannan ɗana ne kuma ba ka kai haife shi ba to da yake Allah sai Allah ta'ala yana son ya rusa wannan aqidar sai ya hukunta abin da ya faru a takeice zama tsakanin tsakanin zai yake kike dadi sam take aka dinga samun nushur to sai Allah ta'ala ya kaddara zai da ce ya rasulullahi ba zan yi zama da ita ba na sake ta to ya sake ta sai Allah ce ka aure ta to sai ce falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha lokacin da zaidu ya kare watar watar shine alhaja Nisa'iya ko kuma azwajiyya nikahiyya alakar aure ta kare zawwajnakaha shin wa faɗin wannan magana zawwajnakaha lamiri guda nawa lamiri guda nawa na lamirin waye to amma Allah bai ce zawwajtu ba na? to Allah guda nawa ne to me yasa ce na na'am ta'zim an-nafs jam'u at-tawqir wa ta'zim at-tafkhim sai kenan to zawwajna ka ka lamirin waye na'am jamil ha kuma lamirin waye to ka dubi fi'ili daya wannan wani irin fi lazimi ne ko muta'addi ina ɗaliban lughal arabiyya muta'addi ne maf'uli nawa uku biyu ko kore uku la zawajna wannan ba fa'il ba maf'uli bane damir al-fa'il ne ba haka bane ka maf'ulun bihi ne al-awwal mabni ha maf'ul bihi nabiyu an gane to wannan haɗin ina mafulancin ina dilalar da ke nun mansub ne sai muka ce ai mabani ne ai ala sukun fi mahallin mai annasab ibn malik me yace yace wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabani an yusakkana dukkanin harafi aesthetic ginanne ne araftum kenan zawwajna fa'il ka maf'ul bil awwal ha maf'ul na biyu sai muka aura maka ita to fa wannan yasa makiya musulunci barkuli tunda ba mun shiga tafsirin bane tukun abinda muke jelar raƙumi kafin tambayoyi yan maza gwaigwai masu baki da yula masu ƙoƙarin yi masamaniya kaki yi masamaniya kaki mana laraba sun ce man baza kafin sama lattaka wacce he who spits at the sky that is his suke ce ai Muhammadu ya auri matan ɗansa haka suka dinga faɗa tun wancan zamani har yau munafikan yau fama ba ɗansa ba ne sai Allah ce ma kana Muhammadu karanta mu ji a ramma ma kana Muhammadu na ba kaganin Allah ya ce ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatamin nabiyyin annabi Muhammadu ba baban ɗaya daga cikin mazajen ku bane nan magana ta tsare zai da ya shigo ko bai shiga ciki ba to an karya daga yau kada a sake ce ibnu Muhammad ud'uhum li abaihi wane ne baban shi harisa to wannan sai aka rusa aqidar tabanni tsakanin larabawa to tun da ya tabbata ba ɗansa ba ne don ya auri na na zainab ya auri matan ɗansa a shari'ar musulunci matar da ɗanka ya aura ko sun rabu ka aure ta ba sun rabu ai ai ya mutu aito sai mutu ai babu aure kamar yadda shi ma ba zai auri matan da baban shi ya taɓa aura ba wala tankihu ma ba uku. kuma cikin matan da aka hana wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum kaji qur'ani sake ce min aslabikum matayen ƴaƴanku daga tsatsanku wa zaidun laisa min aslabin nabi saboda haka a takeice zaidu bin harisa ke saboda haka sai ya aura masa zainab sannan kuma abin da ya ɓaci sai ya auri ummu aiman shi zai bin harisa sai ta haifi usama ɗin zai to shi zai ɗin harisa ɗin nan fa har ana masa kirari da hibbu rasulillah ɗan lelen annabi muhammadu ɗansa usama ana kiransa ibnu hibbi rasulillah ƙarshe shahada yi zai bin harisa an kashe shi a yakin yakin al'umara to shine zaidun da ƙur'ani ya ambace shi ƙarara zaidu na farko na faɗa a tasirin da ya wuce zaidu ibn kharija wanda ya magana bayan ya mutu yana gawa kafin abin ne shi zaidu na uku zaidu bin sabit shi ne wanda shi masanin tafsiri ne masanin shi tara qur'ani shi ne jagora assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh da fatan Allah ya kara malam lafiya malam mu dai yan kasuwa ne mu ne ke kasuwar Tetenia Market Kaduna akwai wasu yara yan ajo yan ajawo suna kiran kansu wai basket carriers ko market pilot za ka gansu a bakin gate tsaye za su ja mutum ya shigo don su cutar da mutum akan kayan da zai saya an kara musu wato su kara mashi kuɗi akan abun da suke so ya saya malam ya halatta a yi mu'amala da su kuma a ja su malam Allah ya alkhairi Allahumma amin Allah ya tara mu wajen amsa addu'an da kai mana gaba ɗaya dan uwa amma kafin na amsa ne alƙawari a tafsirin baya cewa magana auren hannu ku na faɗa to bari na fara da wannan tukun Allah ya yabi bayinsa yace illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru tace faman ibtaga wara'a zalika wanda duk yana biyan bukatar farji wara a zalika bayan aure da kuyangantaka da kwarkwarantaka inda ta halatta to masu ta iya kare su daga ciki akwai auren hannu shine al-istimna ko masturbation baya halatta kiyaye wannan masu cewa a wai wani bangare ne na in yara suna girma sai sun yi da ah, wannan kar mu rudu da duk wani abu da ya zo da sunan karatu ilimi sai mun auna shi da faɗin littafin Allah da hadisai tabbatattu da kuma bayanin fuqaha wanda suke amintattu Allah ya kare mu kuma ai masana sun faɗa yan psychology cewa shi kansa istimna'i na shafar wato abinda suke kira function na kwakwalwa ai ai nazari akai ai daga cikin abin da ke cutar da kwakwalwa wai misali yawan bacci da safe yawan ci ya wuce iyaka kaza kaza kin bacci da wuri da tsallake ainihin breakfast hatta da kuma masturbation auren hannu wal iyadu billah Allah ka tsare muka kare mu amma dangane da maganar da kai uh, wasu yan waka ce yan ajawo to ai ai ai ina gani kai magana cewa dan su cutar da mutane a cikin hadisin Allah dan Abbas hadisi ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya kasance samsara annabi ya hana samsaranci menene samsaranci kawai ka zo ka ce a je a ringa tarban masu kawo kaya kasuwa a zo ai kane kane a hana mai kaya kai kasuwa cikin kasuwa domin ka yaudare shi ka cuce shi ka bari kaya ya kai inda zai kai ya sai da kanshi da kanshi musamman in ya kware in ko wakilci za a yi to karka cuce shi karka ha'ince shi karka yaudare shi to tunda ka fahimci waɗannan cutarwa suke yi ka ta bayan halatta ka ba su goyon baya wala ta'awanu alal ism udwan saboda ka bayan halatta a bari ko a haɗa kai da su tunda cuta suke yi kamar da kace amma idan mutum ya zo yana son ya sayi wani abu bai san inda yake ba a kasuwar Cecenia ko kowace kasuwa ne a Kaduna ko ma ina ne Bawan Allah kana bukata abu kaza ne eh to ni na san inda yake ni na san in kana so in je in nemo maka amma kuma sai ka biya ni dan sauka maka wahala wannan kuma tsakaninku ne ai kuma nan ya kamata hukuma da kuma gwamnati ta sa ido matuƙa gaya an gane ko wajen hana mabarnata wannan zai sa in yi tsokaci kan wata magana da na karanta dazin magana ta tsorata ne wa wasu mutane sun fito sun ce za su yi zanga-zanga tsirara in an rusa kasuwar ko kasuwar bacci ne ko menene da sauransu ah to abin da ya bani mamaki musulmi ne zai ce zanga-zanga tsirara wani al'ada arna ce ai to to ka fito tsirara mana wani sakarci ne wannan misali ka rasa abin da za ka yi sai al'adar kafirai arna kuma wa kake so ka burge kuma me kake so ka cimma na'am a rusa mutane kasuwa ba tare da ainihin makofin neman gun abinci ba hukuma ta kalli wannan idanun basira al'umma dole ta tashi ta nemi abinci na halal don kare kai daga roƙo da tumasanci na wani abu ne muhimmi amma kuma a yabi tsari in aka ce ga doka da babu cutarwa a kiyaye mana a zauna lafiya an ce abi doka a zauna lafiya sauraka muna kira ga hukuma Allah ya ba ku nasara wajen zartar da masu amfani ga al'umma a ci abin da jama'a za su kai ga wato tudun wayi wa Allah saboda in aka wayi gari al'umma ba su da abin da za su yi to abin da zai biya babu kyau a tsare a kiyaye amma musulmi ya ce wai in kaza ya faru za mu yi zanga-zanga tsirara lokacin da kake wannan magana ina imaninka da mutuncinka ba al'adar musulmi ba ne ba mu san da wannan ba wannan magana ce mara daɗin ji koda kana jin barazana kai ba za ka aiwatar ba kama furta wannan magana bai dace da kai ba Allah ya kyauta Allah khair wannan yake cewa assalamu alaikum Allah ya taimaki malam malam shin ana iya fitarwa kudin lafu zakka ko aikin haji da kuma sauran taimako da sadaka lafu dai ni ban san ba lafu ko me sai ku fasara mai lafutu wannan hausa ce ya jama'a menene lafu ban sani bane ne na'am ok a baka bashin dubu daya haka ne idan kai sana'a in ka tashi biya sai ka biya dubu daya da dari biyu wannan shine lafu in kai sana da kudin to in baka yi ba fa nawa za ka rawa da shi to to jamil wani ya yi min wata magana zai ke cewa akwai ma wasu yan wal yan hudu ɗaya tara 419 ya wanda ya zo ya ce wai zai zukura sai da shinkafa ne ne ya karya farashin shinkafan eh aka je aka sai shinkafan da yawa da ya ga ya fara jan hankalin mutane ya musu shigo-shigo ba zurfi mutane mu da neman arha aka kai masa kuɗi da yawa ya tattara zakara ya ba shi sa'a ta in zamani ya cale ba a ganshi ba to ai wannan masu yaudara suna na su mmm cinikin mmm da mlm multilevel marketing da sauransu sai ka iske masu waɗannan abubuwa za su zo su yi su bi duk dokokin ƙasa su kiyaye amma ba ruwansu da bin dokar musulunci amma mu ke zuwa da rawan jiki kuma ba shiga harka ɗin muna taimakawa waɗanda ke irin wannan kurakurai wajen ɓannan su misali amma dangane da abin da ka faɗa to mu koma kan magana duk mutumin da ya baka rance sannan ce in ka tashi biya ka ƙara wani abu ya baka rancen dubu ɗari in ka tashi biya ka biya shi dubu ɗari da biyar wannan biyar riba ce kusan da wannan kullu salafin jarra sa'a riban na san hadisin akwai matsala kai na sani malamai sun isnadin sai dai ibn qudam al-maqdisi ya kurki cewa al'amalu alayhi inda al-fuqaha dukkan ce shi yasa mun sha hatta kudin da MTN kuke karba muke karba boro me ka ƙara wani abu riba ce la ya ju cewa aiki suka yi maka la taimaka ma kuskure riba ce saboda kai wannan kuɗi da kuka fara kuɗin mai lafu ko saboda ka ce ka ce a'a ni ba zan karɓi wannan rance ba don na yi kasuwanci kuma na ƙara maka wani abu ƙa'idar rance abu ne na keniya. idan ka bani rancen naira goma maida maka goma babu dalilin ƙari babu amma in kana nufin daga nan kaduna ka aika wa mutum a kano rancen naira miliyan ɗaya sai ka ce to ga rancen nan zan turo maka amma yaro zai kawo maka wal lokacin da ake ɗaukan kuɗi kenan a mota ba wannan kasadan a yau misali sai ka ce to amma tun da ya biya kuɗin mota ni ba zan biya ba kai za ka biya shi wannan kuma ya daban ai nan ne za ka ce maka hidima amma a shigo da ƙari a cikin asalin ƙundun rancen a ce wani charges ne a mai da hankali kar a yi madokokin Allah da dabara a shigo ta bayan fage da aka irin wannan kuɗi inda irinsa mutum ya yi to magana ya fidda zakka ya fidda kaza kaza an yi ba haya ne an yi tsarki da fitsari sai eh, kwarai kuwa domin inna Allah ta'ala fayyibun la yaqbalu illa mai kala. saboda haka ya jama'a ta ya za ka je ka tara haramun ka ce za ka ba da zakka ai ka zakkace ta hanyar tsarkake dukiyar ta kuɗi yau ai kamar aikin hajji ne da kuɗin sata da kuɗin riba da kuɗin cuwa-cuwa sai ka je ka ce labbaika Allahumma labbaika a ce la labbaika wala fa'adaika wa hajjuka mardudun alaik babu labbaika din babu sa'adaika tsiyarka hajjin kamar tsumma an da ki fuskar ka da ya saboda haka mu kiyaye daga cikin wallahi abin da ke sa addu'a in kai kamar yankan wuka ya zamanto abin da kake ci halal ne Allah ka taimake mu wajen gyara abincinmu da abincinmu da kuma tufafinmu akwai sauran tambaya tambayoyi sun kare mu je ga karatu فمن وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون الله تعالى يتشي فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون دون دينيني ya الدبكات gamsar da bukatar ما wara a zalika malin ya ce gairar zauja wa milkin yamin ba ta hanyar matar aure ba da mallakar hannu ta fuskar kwarkwara muna jaddadawa lokacin ya kwarkwarancin a lokacin da ke da dama a yi kenan to ka humul mul'adun ai al zona ma a ahallallahu ina ma harrama Allah waɗannan su ne masu wuce iyaka daga abin da Allah ya halatta zuwa ga abin da Allah ala haramta sai malam ya ce ku ji maganan nasiru sa'adi Allah ya ramshe shi babban malami ne cikin malamin ibn usaimin yake cewa wadallat hadhihi al-aya yace kaga wannan aya wace aya kenan ku ga min aya mai lamba nawa qur'ani na hannun hannunku fa ulaika humul adun aya mai lamba nawa jamil sai yace dallat hadhihi al-aya ala tahrim nikah al-mut'a kalam qawi dallat hadhihi al-aya ala tahrim nikah al-mut'a wannan aya qarra ta yi manuniya kan haramcin auren dadiro wanda ake ce auren mutu'a auren da wasu mutane ke da zama yarda mutu'a haramun ne ba aure ba ne domin ya ce fama nifta ga wara a zalika almutu'a wara a zalika don ba aure ba ne waɗannan su ne 'yan wuce iyaka Allah ka tsere muka kare mu sai malam yace likauni likauniha sharhi kenan saboda kasancewar mutu'a gai zauja maksuda ai ba aure bane ba mata ba ce wacce aka nufe ta da a zauna zama irin na aure amma auren mai sarfa ya halatta nisiyar nake so na ce ya halatta auren misiyar ya halatta ya jama'a menene auren misiyar wanda su ne daga hannu to misiyar ke nan kenan ta ce ka aure ni ba sai ka bani ci ba ba sai ka bani sha ba ba na bukatar tufafi ni dai kawai ce ni matakaci. wasu ma sun ce hatta gidan da sai ka ga dama ka zo gidana misali kana izuwa bayan wata guda bayan shekara ta ji ta gani auren misiyar ke auren ya yi na'am bai yi ba hal ya juzu nikahul misiyar aula ya juz ya jama'a <clears throat> na'am akramuka Allah masha Allah kwata-kwata akwai daukar ita haka ne da sun bukatun ta rayuwa hmm. ana daga an bantare wani babban makasudi na hmm. auren mai ba amma akwai wani suka ce auren ya yi na'am sai dai ana ɗaura auren wancan sharadin ya kai ya ta dole ce da ita kawai ya sayar da ita to wani za mu raja wani za mu ɗauka ya fi ƙwari ne to amma ai ita ce ta ce ta ji ta gani ai ala kullu akwai irin wannan auren amma ina gani a ce auren babu daukar nauyi to ai bai kama da aure ba kenan misali amma wai ita ce ta yarda kuma really da zaran an yi kai ma ka san yana da wahala a ce abin ya dore saboda nauyin ka ne misali to ala kulli halin inda irin wannan auren ne ban da shi haka auren shigari baya ciki shigari na da fuskoki kusan kamar guda uku zuwa hudu misali almuhim Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wato kamar da muka ji faman ibtaga wara zalika fa ulaika humul aadun aya ta gaba malam wa هم ra'un. وعهدهم راعون والذين هم wa وعهدهم ra'un waɗannan bayan Allah na gari Allah ka sanya mu cikin su ne waɗanda amanatin dangane da amanoninsu wa ahdihim da alƙawuran da suka yi ra'una suna masu kiyayewa ay hafizuna mujtahiduna ala ada'iha wal wafa biha sai malam yace wa hadha shamilun li jami'in amanati allati bayna al-'abdi wa bayna rabbih كالتكاليف السرية التي لا يطلع عليها إلا الله رب العالمين أغني ودن da suke tsara amanoni Allah ya ce mu tsara amana yace la takunu Allah wa rasul wa kunu amanatikum wa antum mai ta'lamun cikin aya mai lamba 27 a cikin suratu al-anfal ta takwas suratu takwas kar ku ci amanoninku to akwai amanoni na sirri kaga zuciya yana daga cikin amanar zuciya karka kullaci shirka a zuciyarka koriya karka bari Allah ya tsinkayi zuciyarka ya ga akwai shirka a zuciya yana daga cikin amana ka tsarkake zuciya da kuma abin da ke kewa ga halaka irin su hasada da kyashi da girman kai da ninkufurci, a tsarkake zuciya Allah ka tsarkake zukatanmu gaba su sannan yana daga cikin amanoni tsakaninka da annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin musulmi yana dauke da amanar annabi a kan shi ka tabbatar in malami kake ka karantar da mutane madarsunan da ya karantar idan ka sauka daga da'irarsa ka koma kana karantar da shirme da bid'a to ka ci amana daɗin daɗa kuma al'umma ka zalunce ta akwai kuma amana a gaɓoɓinka ido ka kare ido gabarin kallon abin da bai kamata ba hannu gabarin taɓar da ya kamata ba akwai kuma amana tsakaninka da bayin Allah iyalanka da matanka da 'ya'yanka da makwabtanka akwai amana tsakaninka da gun aikinka ya kamata ka je office karfe 8 baka zuwa sai 11 kuma kana collecting salary kuma har ma sai ka hada baki da wani da Allah ka je ka sami hannu ka ce karfe 8 na zo kuma Allah san ba haka bane karfe 8 tara baka zo ba goma ka zo ba awa biyu abinda kake ci haram ne ba naka bane ba abinda ya halatta illa abinda ka ci daidai wannan lokaci a ce, amanoni kenan waɗanda suke ɗaukan alkawari za mu tsara kaza hatta masu za mu tsara tsarin mulki tsarin mulkin ba tsare shi ba an tsare aljihu ne kawai misali da fata an gane ko amana ce yi waɗanda za ka ga ainihin misali an yadda da su mutanen kirkirin aka je aikin haji sai su zo da ruwan rijiya su ɗura da sunan ruwan zamzam su yi packaging ɗinsa su sayar ba a yi ne masu na yi na sha faɗa hatta waɗanda misali kun san na sha wannan maganan masu sayar da kaji su cire kundu da hanta su sayar da tsoron kazan wannan hanta ina take za su hake sai da wannan cin amana ne ba naka ba ne waɗanda za a je a sayo bokatai na fenti mutum zai gini fenti ya sayo bokatai guda hamsin da sun ƙara shafa fentin su tattara bokatai su ko zai sake sayarwa karkace ba komai a da mana. in kai ka bayar magana ta ƙari to ba ka bayar ba don me za a ga sunan da yawa suraka hatta iya iyalinka amana ce a hannunka kai ma mijinki amana ne ke tsare haƙoƙinsa misali Allah ce wallazina hum li amanatihim wa ahadihim ra'un al'adu shine alqawra tsakaninka da mutane tsakaninka da gun aiki alƙawari in na gaskiya ne ka tsare shi waɗannan suna da matsayi babba a gun ubangiji Allah ka sanya mu cikin su Allah kuma ya ce ne والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم na kuma ya ce bishaha datihim da bambanci cikin karatun da bambanci bishaha datihim riwayar waye warsh mun sha fada cewa warsh sunan cikakken sunan shi ne mai usmanu ibn sa'id al-masri ƙoran da ke hannun riwayar waye imamu hafs anwa an asif za mu ce a warsh da kira'ar haf, ko ba da zai bane faɗa ka na'am na'am a rama mai za mu ce kira'ar warsh kira'ar haf, ko mai za mu ce ko riwaya wanda ya fi dacewa riwaya saboda kenan al'imam warsh ba za ka cina da kira'a ba misali sai ne sai riwaya wannan yankin nawa mun sha faɗa wacce ruwa ta fi shahara ne warsh amma wanda ya tafi jagoranci a yau haf an gane ko to Allah ta wata ala ya ce a mahallin shahid da ya magana wurin da ya ce shahadatihim wallazina hum bi shahadatihim qa'imun waɗanda dangane da shaidunsu tsayayyo ne ay la yashhaduna illa bima ya'al Alamunahu ba sa shaidar zurke nan wanda ke shaidar karya ba shi da dalili to bai tsaye da shaida ba na'am wallazina hum alasalati salatihim yuhafizun والذين هم على صلاتهم da sallolinsu suna kiyayewa bil mudawamati alaiha ala akmalil wujuh suna a akan sallah ba tare da ainihin sun bari ba ɗalibin da ya je jarabawa aka sanya masa exam karfe hudu daidai kuma za su shiga ɗakin jarabawa ne karfe ainihin biyu ko kuma jaraba za ta kai su karfe biyar ya zai anan sai mu ce in zai yiwu hukumar ta canza ta kalli bukatun 'ya'yan musulmi amma nawa ne ke magana akan wannan abu ne mai sauki a mu a sama 'ya'yan musulmi jarrabawa lokacin sallah kai ba ma wannan ranar sallah ma da kanta an sa jarrabawa to ba ma magana wannan abu ne da ya shafi addinin muna da yanci na religion da ya kamata sanatoci da duk yamsu su yi magana a kai kada wani zafin kai a ce ya kawo rashin daidai to rashin daidan waɗanda kuke da haƙƙi ku yi magana a a kula fa da haƙƙinmu don me za a samu na ainihin jarabawa ranar sallah ranar juma'a sau nawa kai wannan sai ka ga wanda suke sama yawancinsu ba fa magana to ta yaya za a yi misali irin wani al'amari a ce ka kiyaye ya ce waɗanda game da sallolinsu suna tsarewa suna kiyayewa Allah ka ba mu ikon kiyayewa shi yasa dole a harkar nan da aka ce demokuratiyya ko kaƙi ko kaso ita ke maka jagoranci a yau to inda haka ne kuwa to shi ya zama dole mu samu wakilci nagartacce in kuwa haka ne masana addini ko da ba su malaman ba su dinga tura almajirin su waɗanda suke da mission da vision so kilci addini wallahi na kalli wani debate da aka yi ina jin ko a senate ne ko a house of reps ne ha wani tashi yana magana akan wai kayyade ko yara ne ko haihuwa ya ƙara turancinsa sai na wani ya miƙe da kwat ban ɗauka mutum ne ba ne yana turanci irin da ya turancin bahaushe kuma ya kare addininsa ya yi bayani har ya ce da prophet muhammad has said ban taba jami'ar lissa ɗan mai ya faɗi haka ba the prophet has said the prophet has said ya ya ai ya yi bayani mai kyau na ji daɗin wannan to wannan shi muke kira wakilci mai rai ba matacce ba to dole ne mu samu waɗa sukilce mu sukilce addininmu malamai ku ci gaba da karantar da mu tafsiri da fiƙo amma an wakilce ku a can su ɗaya ɓarayin a yana wakiltinsu mu ne sai ka ji ɗik babu abu ɗin saboda abin da ake samu na romo da duniya da ke ciki to kuma mu wakilci addininmu a duk inda muke wannan al'amari ne wajibi matsalabin dini asasi Allah ka taimake mu kiyaye aya ta gaba ta ce ne ula'ika fi jannatin mukramun kaga waɗannan waɗanda aka ambace su to fi jannatin suna gidajen aljanna mukaramun waɗanda ake girmama su waɗanda ake mutunta su dan aljanna kwata-kwata ba wahala babu kaskanci babu tsufa babu rashin lafiya ba maganan banci abinci ba mukarramun suna cikin mutuntawa cikin alkintawa cikin kimantawa Allah ka ba mu irin wannan matsayi bi rahmatika ya أرحم الراحمين آية جبا فما للذين كفروا قبلك مهضين نعم عن اليمين وعن الشمال إذين الله يتي فما للذين كفروا قبلك مهضين يقول الله تبارك وتعالى مبينا اغترار الكافرين الله يتي me ya samu كافر قبلك wato ainihin sun tinkaro ka suna masu gaggawa shine mawdu'in anil yamini wa anil shimali izin ɓangaren dama da ɓangaren haƙo kifa an mutafarriqa jama'u daban-daban sun tinkaro ka wa suke nema ne ya rasulullah na'am يسمع yo kowane mutum cikinsu yana kwaɗayi a ce a shigar da shi aljanna ta ni'ima haka kawai babu imani babu aiki na'am kalla a aha bayan da suke tsammani ba inna khalaqnahum ai mu muka halicce su mimma ya'lamun daga abin da suka sani ɗan adam an halicce shi daga ruwa mai turun kudu kowa da kuma ruwa wanda ke fitowa tsakanin karankarama da kashin baya shine asullu wattara kenan ka san asalinka kasan san origin ɗinka misali na'am فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون تجبا أن نبدل خيرا من Allah ce fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun ina rantsuwa da ubangijin mahudar rana da mafadar ranan inna laqadirun lalle tabbas mu masu iko ne wato Allah ta'ala ya rantsi da mahudar rana da mafadanta kaga mahudar rana ga ita ranan da watanni da taurari saboda cikinsu akwai ayoyi albahira alalba'afi wanda ke nuna lalle akwai ayoyi masu ƙarfin gaske akan cewa tashin kiyama gaskiya ne da fatan gane ko saboda haka Allah ya ce inna laqadirun tabbas mu masu iko ne akan me ala an nubaddil khairan minhum mu musanya waɗanda suka fi su alkhairi wa ma nahnu masbuqin mu ba waɗanda aka fi ƙarfin mu bane Allah na da iko ya tafiyar da set na jama'ar da ke raye a yau fa wani mai wahala ba a ce duk waɗanda ke zaune a yau a raye a Najeriya Allah ce duk tashi daga aiki zan kawo wasu wa ma zalika ala Allah ta yazi na'am saboda mu masu iko ne ala an nubaddila amsalahum mu canza wato wasu khairan minhum kai sannan mu ba waɗanda za a riga ba ne fazarhu فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون كقاله سو يخوضوا su ci gaba da kutsawa cikin barna shine al-khawd wayalabu su ci gaba da yin wasa hatta yulaku har su hadu da hatta su gamu da yawmuhum alladhi yu'adun ranar da ake musu alkawarin za su ganta wace rana ce يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نسب يوفضون يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون رانا da za su fito daga ana kiran kabari jid ana kuma kiransa nafar ana kuma kiransa abdariha Allahu akbar wa ya san wani suna na kabari baya ga guda ukan nan alkabar jid jami'insa ajdas bariha na'am na'am marqad eh gaskiya ne zai karba Kalu ya wailana man asana min marqadina kafirai suna cewa ya tashe su daga baccin da suke marqad an gane ko to al-ajdas Allah ta'ala na cewa ranar da za su fito daga kaburburan su sira'an cikin gaggawa ka annahum ila nasbin yufidun kai ka ce su ila nasbin ay ka annahum ila alamin ya ummunahu wa yaqsunahu kai ka ce su sun tinkari wani jigo ne da aka kafa musu ka ɗauki misali ya kake ganin fara kunci da ko gina a wata Hausa ana ce mata canya ko tsanya in aka yi ruwan farko ba su kan fito da gudu ba kowace ta sa inda za ta sukan fito ne a dabarci aiki. to wannan shine misali da hankali zai kama na idan aka fito daga kabari la ilaha illallah yufidun sun tunkari wurin kawai za fito daga kabari ne kawai bayan an riga an bi ƙasa, Allah ya kaddara tashi shikenan ba dan wani jikan wani gari ba kowa ta sai. Allah ka ba mu sa'a aya ta gaba Allah ce ne خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة نعم ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون خاشعة أبصارهم سنة كسكنتتو أئدا ننسو da ka gamsu ka gamsu kaskantattu ne tarhaquhum zilla kaskanci na ƙara lullube su to zalikal yawmul ladhi kana yu'adun wannan ita ce ranar da suka kasance da ana musu alkawari za ta zo idan ainihin kiyama ta tsaya karfe na abu suraminti na suraminti yau ko to yanwa za mu tsaya a nan kamar da mukan saba za mu kammala ragowar minti bakwai din da tambayoyi abin da ya samu kenan da idan allah in muka tashi za mu tashi sura ta gaba suratu nuhin alaihi salatu wassalam da haka in akwai tambayoyi waɗanda suke ba rubutattu ba ai kwarai da suke eh, sai a yi tamboyi mu kammala kafin bakinmu da suka zo daga zariya kamar da na faɗa sheik muhammadu basir da sheik mala ali shugaban kungiya a yankin hanwa su dan mana bayani sannan mu rufe karatun tamboyi ga sunan har minti bakwai ya kammala tafaddal ya akhil wa alaikum assalam farin fara da ko na'am a'a yo ai daga bakin ka mana ka furga ka na alaikun salam na'am amma shi yana magana ne cewa waɗanda suke makasa hidima ni ba na so in ce bauta kuskure ne ka ce bautar ƙasa ya kamata mu kiya lafazin mu ai dole sai ka bauta ma iyaye a ba daidai ba ne kalmar bauta mu batta a batta ga ubangiji kawai tunda muna da takalma din ai yi ma iyaye biyayya yi ma ƙasa hidima misali <clears throat> yana maganar masu nysc ne to akwai wani shiri ne da aka taho da shi sai a ce za a baka rancen dubu ɗari har zuwa dubu ɗari ko ka faɗa kuma za ka karɓi wannan rancen amma za ka biya idan baka biya ba za a rike maka kwalinka hidimarka ta ka tsara hidima har sai ka biya amma sun ce wannan rancen babu interest ko na kubo tun tunda ka ce zero interest to ko ya halatta a karba sai mun da gaske rance ne za a baka babu interest dama abinda muke gudu mu cire ba to ai ya halatta a baka rance in ana tsoron ba za ka biya ba a riƙe wani abu da kake da shi kamar collateral kenan suke faɗa misali idan ka biya ga kwalinka in baka biya ba ba za mu baka ba sai ka kawo ai wannan sharadi ne almuslimun ala shurutihim a tafi akan sharadi da aka gina in ne ba sawa ne kuma hango haramu anan ba Allahu a'lam na'am malam na'am wa alaikum salam na'am idan mutum ya eh idan mutum ya kashe kafiri ba da ganganci ba yana da kaffara kaffara ana yi ma ainihin rai ne na mu'mini amma idan akwai zama lafiya tsakaninku za ka biya diyar rai da 'yan uwan da fata an gane ba da ganganci ka kashe shi ba wasu kuma na gani a ai rai ne ai kuma ba ta'addanci ya muku ba saboda wannan rai da Allah ta'ala ya halitta to za ka yi kafara yadda za ka yi nan amma sai dai rabi ne ba cikakke za ka yi ba sai dai ina so ka sani da ka ce ya kashe musulmi kuma kafiri ka ce ba da ganganci ba ya yi kyau ina wannan maganin saboda ko wanda suke wata tambaya akan misali wanda a mota za ga mutum yana toke ya buge mutum ya mutu na sha bayani in dai buge mutum ne a mota ya kashe shi ba maganan azumi ba ne sai mun kalli yanayin tukin da kake wannan magana sha faɗa idan tukin ka na ganganci ne to ba magana kafaran azumi bane sai a kalli yanayin tukin sai a maka hukunci wani abin da kai wanda ke da mota misali mai malejin gudu speedometer 200 yana tafiya a 180 ya buge mutum ya mutu to ba magana kafaran azumi bane wannan kisa ne da ganganci hukuma ta duba a hukunta shi gurgurdan abin da shari'a ta ce tambaya ta gaba na'am <clears throat> na'am game eh, da hukuncin shi don ta yaba ko tsara je a jeji za a jeji kowa ba bawa ba idan maka san bawa da baiwa wato za a yi musu hukunci rabin abin da za a yi wa ɗa ne to matsalar ita ce idan kana magana hukunci da ya shafi bulala kenan to ita mutuwa mai rabinta <laughs> ko kuwa <laughs> in dai abin da ya shafi bulala ne za a yi musu rabin abin da ke kan mumini ne to in wannan bawa ya cancanci a jefe shi ne fa ai ba ka rabin mutuwa ka ce a yanke masa kai a kyale shi shi ne rabin mutuwa kenan to ai ka ce mutu kenan to da ni ban san wani hukunci ba da ya wuce kawai a jefe shi yanda ainihin za a jefe ɗa tunda zahirin nasi in dai bulala ne rabi za a yi masa Allah ta'ala a'lamu bihi a kwar tambayar kuma wa alaikum salam akan bayan da gwamnati ya ma aikata waɗanda gwamnati ke biya musu kuɗi su je aikin hajji mai suna gst na tsammani government sponsored pilgrim mai laifi gwamnati ta ɗauke ka ka je ka yi aikin hajji in kana cikin mutane biyar in ku baka cikinsu baya halatta a ɗauki kuɗin gwamnati a baka ka je aikin hajji sai kana cikin mutum biyar kuna son kusan su ne an sha faɗa a yi idan mutum malami ne masani wanda zai je wa mutane wa'azi ya karantar da su manafikul hajji to ya halatta a biya masa domin aiki zai je in aka biya mai da kudin gwamnati menene laifi ai ba kira mai ci gawayi tunan akwai gawayi din misali saboda haka ya halatta in dai kana cikin malamai ya halatta a biya maka ka je ka karantar da jama'a in ka ƙi hukuma ta hukunta ka duk girma malantanka tunda baka tsoron Allah ba ka karɓi esta kawo da kuɗi kana tabbacin ka kaƙi so ya kamata a gaya ma gwamnati kuma malami mai tsoron Allah ai ba zai haka ba na tabbata malaman sunna masha Allah za a gansu ba kwanciya ba dare ba Allah ya saka musu alkhairi taken na biyu cikin waɗanda a iya biya musu kuɗin aikin hajji su je likita saboda yadda aikin hajji harka ce da ta gina akan ilimi gaba ɗaya kuma harkar lafiya ta shigo ciki wani zai je ƙasa mai tsarki yanayin ruwa da yanayin ƙasa a karo na farko ne yanayin jikinsa zai mai da martani ga abin da ya faru ba shi da acclimatization tukunce daga bayan misali da haka likita zai iya zuwa a biya masa daga kudin gwamnati ya je ya kula da lafiyar marasa lafiya ya allura a cikin wannan babu laifi na biyu na uku ɗan jarida zo ka tafi ka dinga aiko da rahoto alhazan kaduna suna wuri kaza a ringa jinsu wannan muhimmin abu ne gwamnati ta san labari wannan yan jarida suna da rawar da su taka ana nawa kenan na uku eh, na hudu jami'an da za su je su kama gidaddaji su sa ido akan jin daɗin alhazai to Allah sa dai ana yi wannan muhimmin abu ne za ga har an je a ce ai mun kama gida dab da harami dab da harami daga mutane suna jin daɗi sai ka je aje a tura ka ana kasa wata unguwa ana kasa ka dama sunan ta na kasa Allah kuwa tana da nisa alhali kuma an zo an faɗa an ce wallahi an sa masa gida shara al-mansur shara ibrahim khalil kaza kaza kaza masfala da ka fito sai abin nan to jami'an jin daɗin alhazai su tsoraci Allah suke kiyaye waɗannan bayan Allah wani wallahi ya sai da shanunsa ne iya abin da ya mallaka kenan ya sai da kaddara sannan ka zo ka walar da shi ko kuma ka iske an je an sa suna aikin haji bayan da annabi ba me nake nufi ka iske ana fitar da alhazai daga gidajensu na kwana ranar bakwai ga watan zulhijja da daddare ko kun sani annabi ya bar gida nawa ga wata takwas ranar tarwiya a abin da yasa haka wallahi motoci yawanci da muka yi bincike wata ran amma ka sai muka ga akwai economic factor gwargwadon kar a zai da wuri gwargwadon sawon da za a yi gwargwadon samun riyal to a tsoraci Allah sai ga an fitar da alhazai ran bakwai annabi ya bar maka, ranar takwas ga wata kuma ya ce hudu an ni mana suka ku haka mukan ce ku fita to wani bayan da zai yi zuwansa na farko kenan ba shi da nisa ido a kan shi inda fita ya bi su ba zai bata ka bi su wal ismu alaihim laifin akan inda uzuri da shari'a ta da shi to wai ba za mu yi kokari mu nemo tsari da za mu magance matsala ba sai mu taɓa structure hajji din ya kamata mu samo dabarar gyara magance matsala ba mu jira akan asalin kundin shi aikin hajji ba daga irin wannan sai a waye gari a ce to ma a daina kaza a daina kaza to yana kuma aikin hajjin kuma kenan wani ya taba gaya min barin gaya mu ya ce wallahi malam na taba gama na taba gama da irin wannan to ku fito ku fito ce wallahi ba zan fita ba ni sai gobe ko ni kadai ne a gidan malam haka aka kwashe mutane mata suka fita suka bar gida suna nan ni ban fita ba sai washe gari ran takwas ga wata na wanka na fito daidai lokacin da ya kamata na zo na iske bayan allah nan a waje a tare ba motar sun saba ma sunar annabi ba su kuma je ba kuma na riga su samun mota na tafi wa man yattaqillaha yaj'al lahu saboda haka malamai suna da aiki don girman Allah a kiyaye a taimaka ma bayan Allah su aikin haji yadda Allah yadda annabi ya fada inda larura mun san mutum na nawa kenan na ambata na nawa jami'an da watakil suke kulawa na diplomasiya masu kula da takaddu da passport kaza na ya ɓace a waɗannan mun ba su ba haka kawai don kana jam'iyyar gwamna ai yi mu to ya tafi <laughs> na fa yi ku wani malami ce ba za ka tafi aikin hajji da kudin al'umma ba sai ka bi so ɗaya bayan ɗaya zan yi hajji da kudin ku da Allah kun yarda kun amince sai ka zaga local government 23 a jihar Kaduna in a Kano ne local government guda 44 aiki ya ganka kenan misali zan je hajji da kudin kun yarda sai kana cikin mutum biyar Allah kyauta ina tambaya ta gaba lokaci ya riga ya ko to shikin dama mun ce mu cike ainihin lokacin da mintuna bakwai abinda muka faɗa daidai Allah tara mu akan ladan kuskure mu Allah gafarta shi mana to kamar da na faɗa tawaga daga Zaria a Sheikh Muhammad Basir daga cikin limamin Ahlus Sunna da ainihin dattijo mu uban mu Malam Ali limamin kungiyar Izala dake can unguwar Hanwa da su Malam Ishaq waɗanda ke kulawa da karatu mu na Talbis Iblis a yanin masallacin zaria hotel da sauran 'yan uwa ga sunan sun kawo ziyara takanas sun kawo min sun kawo mana gaba daya to muka ga ya kamata su sami lokaci su baɗi kalma daya biyu uku daga bakin shi a malam basir a malam tafaddal mu ji bayanai na ƙarfafa gwiwa a wannan wata na ramadan wanda muke ta fafatakar ci gaba da azumi har Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kammala azumin lami lafiya fala tafaddal mashkuran mu'azzaman mukarraman mu'azzaza ni ma ne amfani da kabarin sun ne bismillah zo na aka ba fulla eh faddala hon mana zuwa eh haja barakallahu fik Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله

ziyara farko kenan sana karkashin ziyararsa kuma mu samu dama kuma mu ziyarce ku muna jin karatuttuka a rediyo na tafsiri da yake yi kuma muna jin muryoyin 'yan uwa da ke zama don sauraron tafsirin muna ganin wasu a rediyo mai hoto to ya kamata a ce mun zo mun yi fuska da fuska a ga juna a yi murna da farin ciki da ganin fuskokin juna Allah tabaraka wa ta'ala ya kwadaitar da mu akan kaunan juna da son juna don shi ya ce al'akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduwun illal almuttaqin to muna fata Allah ya sanya mu cikin almuttaqina din wayanda suka so junansu don Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci waɗansu mutane bakwai da ya ce suna cikin inuwan al'arsh sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zulla illa zulluhu sai ce imamun adil har zuwa inda ya ce wa rajulani tahabba fillahi jitama'a alaihi wa tafarraƙa alaihi mutum biyu da suka so juna don Allah suka haɗu akan son juna don Allah kuma suka rabu akan son juna don Allah to kwaɗayin wannan muka ga ya kamata a ce mun zo mun kawo wannan ziyarar da fatan wannan ƙoƙari da malami ke Allah shi ƙara masa ƙoƙarin ya kara masa basira da lafiya da ci gaba da karantar da mu kuma ƙoƙarin da 'yan uwa su ma suke Allah shi ƙara musu ƙoƙari. kuma ya saka musu da alkhair musamman mai masaukin malam yana cikin wanda ya kamata ambace su farko-farko wato barista Allah ya saka masa da alkhair duk sauran waɗanda suke ba da gudunmawa da ƙoƙari na wannan karatu a yi shi sannan kuma a ɗauka a sanya inda al'umma da yawa za su ji har wanda ba su a kaduna su ji cikin sauƙi cikin kwanciyar hankali mutum na zaune a ɗakin shi a gidansa Allah ya saka musu da alkhair kuma nan ya kamata dakata ba wurin tsawaitawa ba ne Allah ya sa mu dace Allah shi karba mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh al-sheikh Muhammad al-Basir na shuka binin Zaria kai daga cikin limamai na ahlus sunnah wal jama'a mai karantarwa da'iya limamin juma'a khatib a muna matukar godiya a madadin al'umma da ke wannan masallaci na mus'ab ibn unair a wannan unguwa matashiyar unguwa wanda take tasowa kan alkhairi da san Allah ana haɗuwa ana bauta ma Allah Allah ƙara mana unguwa albarka da dukkanin mazauna wannan unguwa kai bayani a madadin tawaga ta alkhairi da kuka taho to zan ari bakinsu ne in sha zuma shine godiya a madadin al'umma musamman yan uwa da ke ta gwagwarmaya daga gidan rediyo suma ga sunan nfrc kaduna da kwamitin da aka dora masa ɗawainiyar tsara wannan karatun su suleiman shanono da su akil bawi da sauran yan uwa waɗanda ke cikin kwamitin ah, da kuma waɗanda muka taho takardar kano shi ramar Zakariya bala musa shekaru goma da aka je aka ɗauko da kano muke tasiri muke wannan gwagwarmaya in fact shekara goma sha ma misali da su muhammad gambo bayanin barista ibrahim kabir dukkanku <clears throat> muna matukar godiya shi wannan tafsiri allah shiga fata malam saboda karin haske da yake ba ai ba ɗauka ake ba ko da yake ba cikin wata ramadan ba ne tukun kukan ji ina ishara wata ramadan saboda a watan za a fara sawa an gane dalilin sa dai da yawa aikun sani to kar mu bar filin da FRC suka ba mu Kaduna tunda sun ba mu lokacin asubahi da farko da aka ba mu lokacin sai muke ganin kamar kai a lokacin bai dace ba <clears throat> amma daga wasu muke.